Bismillahir Rahmanir Rahim. Dr. Dijat kashi na goma sha biyu. Kaku ya ce Dijat ni kam ba zan taya bera bari ba. Ta yaya zan tambayi sai Saifullahi abu kuma har ya ban ma amsa a kai. La la la la ni dai je yanzu nan da kai kanki wajensa. Yanzu gashi can sai ki tambayar mana shi da bakinki miji. In dai kuma ya ba mu amsa tofa. Insha Allah za a yi muku yanda kuke so inda kuma kun ce dai kun ji kun gani. Yanzu tambaye sa muna sauraro. Dija ta ɗago kai ta dubi sef da ke kusa da kuma Salim a zaune. Bacin kuma an gama shan, dariya daga shi daga da shi akan sai oke bayan an gama daga da shi akan sai ya zauna wajen mazan amma da sai ya kafe wai shi wajen da kuta yake so ya zauna da kyar dai aka samu dai ya zauna wajen mazan Miƙewa ta a hankali ta isa wajensa ta tsugunna da sauri ta ga yana shirin cimimiyota ya riƙe. da sauri ta goce gefe ɗaya gabanta na dukan tamanin tamanin tamanin da gudu take karya don gudu take karya ɓallo mata august na kunya a gaban jama'a a cikin ɗari-ɗarin murya take faɗin friend ka saurare ni magana za mu yi ka ji ni ko ɗaga kan sai a hankali ya ce to dokta. sata kallon mutanen wajen ta yi ta ga kowa hankalinsa yana wajen yana kuma sauraron Amsa sef ita tsoron ma tsoronta ɗaya ma kar ya kasa faɗa mata kamar yadda ya faɗa mata a ranar nan ta balan-balan. Mahmud kuwa addu'arsa ɗaya ce kadda Allah ya sanya harshen Saif ya faɗa haka don in dai ya faɗa haka to tabbas ya san farin cikin burinsa ya yanke na samun ta. Addu'a yake yi har ma kuma ya kasa Yarsa rasa ma wacce zai riƙe sai ya saki wannan ya kama waccan. Dijet ta daure zuciyarta tana tsitsinkewa a lokaci ɗaya kuma sannan ta daure ta ce am yawa friend ba ka ce za ka faɗa ma dadi ran nan ran nan ya aura maka ni ba mu dinga zama tare a kullum ba to faɗa wa kakus yanzu gashi na yana sauraron ka kamar jira sai ba yake kuwa da haka tsam ya miƙe tsaye ya isa wajen su kakus ya zauna tare da lankwashe kafafunsa ya ɗora hannu a kumatinsa ya ce kakus za ka aura min dokta ni ma ko za mu dinga zama tare da ita kullum sannan za ta dinga bani abinci a baki in momina ta in momina ta kawo mani sannan kuma ta dinga bani magani na a kullum kuma mu tafi asibiti tare da wajen shakata sannan kuma in dare yayi ba za ta tafi ta bani ba za ta tsaya nan waje na mu kwana tare sannan ta dinga bani balan ina wasa da su kuma ka kuska san nima girgiza kai ka san mima girgiza kai kakus ɗin ya yace a'a amma kuma fa cike yake da kuma mamakin sef jiya sef ɗin ya ce wannan balambalam da ta dokta duk da taushinta ba ta taɓa mutuwa ba taba mutuwa kuma ba ta mutuwa ba fakakus ya ƙarshe magana yana mai gami hannayensa waje ɗaya tuni dija ta yi mutuwar zaune a wajen ta kasa furta komai sai faɗan inna lillahi aranta faɗi take yi na shiga ɗari yaya sef zai kuma watsa ni a cikin jama'a kako sai ce sai filahi me balan balan kuma kamar mabusa ce fa nake ga ko menene a ina kuma ka a ina kuma ka sa mota. to haka sai bace eman eh, kakus tambayi dokta ta faɗa ma ta faɗa ma ta san ta ita ai sosai kakus sai juya gunta yace to ke banda abinki na shirme dijet me ya haɗa mara lafiya da wasan mabusa duke kanta tai ta kasa furta komai sai bace dokta ko na gwada wa kakus ya ganta ni watsa musu harara ta yi a ɓoye kakus ya ce yanzu dai shi ke kenan sai fillahi koma wajen zaman ka tasowa ya kai tsaye ya zauna daidai kugun dijar ɗin yana murmushi tare da kuma kafe ta da idanuwansa da ɗan hanzari ta dube su ta ce friend ta sha koma gonsu ya yi mahmud ka zauna mana maƙe mata kafaɗarsa ya yi alamun yaƙi kakus ya ce ƙyale shi dijet inda ya zaɓa ɗin zama kusa da matarsa da sauri ta ɓoye fuskata a tsakankanin cinyoyinta tana jin mimi na mintsinanta amma ta ƙi ɗagowa sai bent ɗin yatsun mimi ɗin da ta ji da kuma sauri kuwa ta ya hannun nata tana faɗin zan rama ne kuwa ciki ciki kakus ɗin ya juya ya dubi su daji ya ce to ku kun ji abin da yaran nan suka ce wata kam wata kam aminta da junansu ko ko koya kuka ce ne dadi dija ta ce wallahi na ji dadi kuwa baba Allah ya sa alheri duka wajen suka amsa da amin dadi sai bai ce alhamdulillah ni ma kamar hakan ya min dadi. kai kai masha Allah ya karshe magana yana murmushi a sakakkiyar fuskarsa mai karamci kaku zai ce to masha Allah ni kuma na tsaye da ranar ɗaurin aure nan da sati ɗaya wato ranar juma'a mai zuwa bayan kuma an taso masallaci dukkan mu za mu taru a masallaci a ɗaura insha Allah dangi da yan uwa sai fatan alkhairi suke yi kuwa tare da Allah ya kawo ranar lafiya dadin DJ ne ya ce wa kakus baba mi zai hana a ba shi Mahmud Hajar diyar kawo Sale mana inda tsarar su bas basmace kaku ya ce ka kawo shawara kuwa nan take kakus sai nemi jin ta bakin kawo Sale game da auren ɗiyarsa ga Mahmud. Tuni kawo kawai ya ce ba komai ya basa kuma Allah ya basu zaman lafiya. Duk aka amsa da amin. Duk da hakan dai sai da kaku sai kuma nemi jin ta bakin hajar ɗin. Tuni ta sinna kai a ƙasa tana murmushi alamun ta amince kenan. Dariya iyayen suka yi na jin daɗin haɗuwar kawunan zur'arsu. Mahmud kuwa ji ya yi kamar ya haɗiye zuciya ya mace don tsabar takaici da baƙin ciki. ya san nesa ba kusa ba dijat ta zarta hajar a komai sun ne saye bai kuma sake fahimtar me ke faruwa a falon ba sai da ya ji haniya alamun an shafa addu'ar tashi daga taron jiya yi akram ya jawo hannunsa ya miƙe tsaye kai tsaye kuma sashen da samarin gidan suka nufa su ma nan suka yi a falo suka iske su salim sun baje zama sun baje zama mahmud din yayi dafa kansa tuni awaye suka fara yi masa kwale-kwale a fuska da ƙarfi ya fasa ƙara yana faɗin na rasa ta na rasa ta kifewa ya a wajen yana kuka mai cin rai su akram hankali tashe kau suka kewaye sa suna faɗin wace ce ka rasa mahmud dago jajayen idanuwan sai ya kuma dube su da shi ya ce dr dijet na rasa ta brothers ku taimaka min wallahi san ta ya jima a zuciyata ina ɓoye sa gashi yanzu an ba wa sef ita ban sanya zan yi da zuciyata ba please brothers ku faɗa min yadda zan yi kina kina samun ko na samu sassauci a zuciyata don Allah gabaki ɗayansu cirko cirko suka yi suna kallon su suna kallon sa sun kuma kas so kuma rasa ta cewa Hisham ne ya dube su gabaki ɗaya ya ce mu zauna brothers mu dan kuma sake fahimta abinda Mahmud ke faɗa bayan sun zauna ne Akram ya sake dafa kafaɗar Mahmud ya ce brother gaskiya in haka ne kam kayi rashin kyakkyawar mace ka yi rashin cikakkiyar mace kuma me ya sanya za ka yi nauyin baki haka wajen sanarwa dokta halin da zuciyarka ta faɗa a santa kuma kuna gida ɗaya ba wai wani waje ma na daban ba salim ya ce gaskiya broda mahmud ka yi kwafsi fa ka yi kwafsi fa ba kaɗan ba fa gashi nan yanzu shiru ta za ta kuma gaya ma ai akram ya yi shiru jim sannan kuma ya ce kun sami brothers amsa suka yi da a'a ci gaba da cewa ina ga fa abin da yasa dokta ta zaɓi sef saboda yadda take tausayawa lalurar sani shine ta take ga kwamma mata aure sa ta ci gaba da kula da shi yadda ya kamata sosai da kakus ya zaɓa mata wani can daban salim da isham kau suka ce haka haka haka haka maganar take gaskiya ne brother salim ya dafa kafaɗar mahmud ɗin da ya yi tagumi yana bin su da ido a zuciyarsa kuwa tuni ya amanta da kuma lallashin da zuciyar tasa ta yi masa na ya haƙura da ikon Allah wataƙila ma ko da ma ya aure ta auren ba zai amfani ba inda kuma da rabonta da kuma wani ba shi kaɗai ba sauke ajiyar zuciya ya ce kar ku damu brothers ni yanzu zuciyata ta lallashe ni na haƙura zan riƙe hajar ɗan a matsayin mata a gare ni insha Allah zan kuma koya wa kaina santa akrami ce good brother hakan yayi inda dai mu da Sef ɗin duka 'yan uwa ne na jini ba wani abu ba ne ba dan ka ci girma kai ka haƙura ɗin ba tare da kuma sanarwa da iyayenmu namu ba bare kuma hankalinsu su rarraba kuma ko da ka ma faɗa ma ɗin ba wai za ka samu ba ne a lokacin inda har su ɗin sun bayyana a gaban iyayenmu da kuma dangi wato sun yadda da junansu ai shi kenan fakat salim ne ya ce wallahi shi ya sanya nake fa alfahari da familinmu mu wajen sadaukarwa da kuma sadaukarwa da ɗan uwa abu komin san da kuma kake yi abin kuwa gaskiya mun yarda da junanmu mu dukkan su dariya suka yi da faɗin yes suna masu masu tafawa mahmud ya ce sai dai fa brothers duk sadda sef ya da hankalinsa kuna ganin zai aminta da dokta kuwa a matsayin matarsa duba ga yadda ya raina 'yan matan gidan nan sosai Ha yake ikirari in mun wai zauna cafta da shi kun manta cewa fa yake in irin yaran nan mi suka sani a harkar aure shi mi ma suke da mi ma suke da shiwa a jikinsu da zai ja hankalinsa shi kama wai sun masa ma kaɗan a auratayya don zai iya ma ɓalla yarinya yake ga a gado wai ba za ta iya kuma ɗaukar nauyinsa ba ku ji fa shegen gai ɗin nan to ni suka kwashe da dariya suna faɗin sef shegen gaye ne wallahi ai yanzu gashi nan a cikin bataccen tunanin sama ya furta son ɗaya a cikin wanda kuma ya raina ɗin kuma ai kuma fa ba wai ƙare musu kallo yake ba fa bare ya san wai body size na ma da ɗin na gidan nan kawai dai iskancin sani cewar mahmud nan dai suka kuma tashi dai suka kuma koma wajen sef ɗin suka, wuni suna kuma fira a sashen su a ranar gaskiya familin nan gwanin sha'awa ta ba sa hayaniya akan son zuciya bare haya gaga Da dare bayan sallar isha'i kuma Dija ce da Basma da Mimi zaune a shimfiɗar kakus a sashensa sun zo masa fira ne da yake wanka shi ya shiga shi ya sanya suka tsaya jiran ya fito. A rayuwa suna matuƙar son kakus na tun kuma suna yara suke zuwa masa hirar dare da rana. Gashi kuma yanzu har girman su ma abin ya zame masa jiki ba su daina ba. Jawahar ta dubi Dijar ta ce, Yauwa sis kina ko cikin hankalin hankalinki kika zaɓi mugu masta yaya Sef a matsayin mijin aurenki? Basma ta ce ga neman hanya ‘yar uwa. Ita nan wai me wai tausayi duk irin hukubobin da ya daddara mana lokacin da baya lokacin baya duk ta manta banza kawai. Mimi ta kwashe da dariya tana faɗin hey ladies ku kyale ta man ai jiki magayi shan tabar ɗan koyo. sai dai wallahi Dijet sunanki sorry da lokacin da sef kuwa ya dawo tunaninsa uhm, za ki gane ma 'yan garinku za ki gane ma 'yan garinku ko sun kai suna su ne kuwa Dijet tsoro ta duk tsoro ne ya cika mata ciki kuwa zuwa can kuwa ta ɗago ta kalle su a ne ta ce kada banzar da ta zo ceto na in ya dawo hankalin nasa ku bar sa mana ya kashe ni don tsabar ƙiyayyar da yake min kamar kuma yanda kuka ce din ‘yan iska kawai da ku. Hehehe suka ɗaukar mata shewa ga baki ɗayansu. Don jawahir ma har da guda take yi tana faɗa ayyar rina na yi amarya. Mimi ta ce, Mrs. Hmm, Sepp, Allah dai bar ƙauna fa da danƙwanta. Da ɗin nan fa, ai kin gane ko sista? Bazma ta kamo hannun Dijet ta ce ina taya ki murna ‘yar uwa, kin yi namijin kokari fa sista da kika daure kika kuma cije kika darzo ya sef a matsayin miji gaskiya na yi matuƙar sara miki kuwa. Kwace hannunta Dijet din tai tana watsa musu wata irin muguwar harara. Kallata da Allah, wai ta nan ta ji haushi wai an taɓa yayi sef. Cewar Jawahir, Mimi ta ce, Hey ladies, mu bar ta hakan inda lemun mun ɗana ta ko ko kallon su DJ ɗin bata ma yi ba sai ma kallon agogon wayar da da take yi jira kawai take ta mai ida ta je ta bashi magungunan sa. ko banza nan gaba akwai sauran 30 minutes Mimi ce ta ce yawa Sista wai wace ce wannan da ta zo hospital kwanaki ita da yayanta ganin yayan Sef. Har da wani hawaye ni ta ni ta ban ma haushi. Haushi ma na ji tana bani. Ji ne uwa na tura ta wajen Rod. Jija ta taɓe lips ɗinta tare da cewa Zina kenan sunanta kuma na ji a bakin yaya Mahmud hakan. Basma ta ce ina gafa son yaya Sef take yi don ba ku jima yanda take faɗa ba. Da ta gansa a kwance kamar mata ce har da wasu kwallonta na banza mu ne kawai dai mu kawai da ita tsabar muni ne kawai da ita tsabar mai tsabar mene ya fiddo ta ok tsabar mai ne kawai ya fiddo ta jawahar ta turo bakinta ta ce cap ai wallahi kuwa na sanya ya yasef ya fi karfin wannan ai ke baki lura ba masis mimi kama take yi da yan bariki dariya suka su duka su tita ta ce ko mai kenan dai ai ba ku ba ku san tsakanin su ba ku bar yawan shishigi ladies shigowar kakus ne ya sa su miƙewa jawahir ɗin ta yi da jawo hannunsa suka zauna ita kuwa mimi jawo masa furut ɗinsa ta yi ta dire a gabansa yayin da basma ta karkace gefe ta tura kallabi a goshi ta ce gaskiya ka ku siyo fa ka shanya mu oba don ma ka samu muna zo maka zance za ka kauna wani kuma mana dile haka yan sandarsa ta silba ya dagu zai tsula mata a baya da saurin ta ta rarumi ta cakume ta tana kalkala dariya ya ce kaga ja'irar yara ko ai kai ai shafur ɗinka kawai kakus ka rabu da ita cewar dija ɗin da ta kuma ture ta daga jikinta ta fara miƙa masa lemon a baki ya karɓa yana murmushi yake taunawa jawahir ta ce kakus ina da tambaya juyowa ya kalle ta ya ce to faɗi in ji gyara zama ce ta ce mm, na ce ba kakus wai yaushe za ka ƙara wasu hajjiya sadaka ne so nike yi kawai in ga an wa anti amarya hajiya zainab kishiyar wasa na gaya za ta yi Oh, ta kwashi da wata irin dariya tana kuma ci gaba da faɗa rana akwai bidiri a gidan nan. Ji ta an tsuma mata kulle a baya. Da sauri ta gantsare ta juyo. Anta Amarya ce ta gani a tsaye a bayanta. Ta ce, Ja'ira ina jin ki ai. Su Dijat kuwa dariya kawai suke ta yi da suke Jawahir ɗin. Shi ma kakus dariya yake. Tuni Jawahir ta hankara ta kuma zumbura bakinta ta kwashi gyalanta ta bar falon. Mimi ta bita tana faɗin tsayani jawahir wannan anta amarya in ta zo waje mun tsini take yi. Zama anta amarya ta yi kusa da kuma kakus ɗin ta dubi Dija da Basma ta ce ku kuma fa ku ba mu waje zan yi magana da mijina kuma ku je can ku taso samarin na ku yi fira ku sakar min mijina kenan nan nan in ni ma nan in yi fira da kayana. Basma ta ce iye anti amarya mu ma dai fa muna da mazan ai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 ya Allah da kafan farin ciki na da na tuna na da kai sai na yi murna a ko ina